hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1416 wanda ya daidai da sha 17 ga watan march 1996 a jiya muka fara bayani dangane da abin da ya shafi addinin musulunci baki ɗayan shi muka ce yana tsaye ne akan wasu matakai guda uku su ne na ɗaya shi kanshi musulunci na biyu imani na uku kyautata ibada ta imani da musulunci ɗin ga Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai bai da abokin tarayya muka ce musulunci ɗin nan ya kasu yana da rukunai guda biyar imani yana da rukunai guda shida kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi a cikin hadisin jibril ihsani kuma yana da rukuni ɗaya to musulunci a takaice ayyuka ne na gaɓoɓi kamar yadda muka yi bayani imani kuma aiki ne wanda yake a ɓoye a zuciyarki duk mutumin da ya samu waɗannan rukunai biyar na musulunci tare da shi yana aikata su ya zama musulmi ranar da ya tabbata a zuciyar shi ya yadda da waɗannan ainihin rukunai guda shida na imani ya tabbata musulmi mumini ranar da ya tabbatar da bautar shi ga Allah kaɗai babu abokin tarayya ya zama musulmi mu'mini kuma muhsini saboda haka bayan mun gama bayanai akan waɗannan abubuwa sai muka ce to ka sani da cewa shi addinin musulunci yana da ainihin wato abin da yake warware shi ya warware musuluncin ya warware imanin ya warware ihsanin mutum ya yi ridda ya zama kafiri ƙur'ani ya tabbatar da cewa eh ana iya yin ridda hadisai sun tabbatar da eh ridda na iya faruwa haka ijma'in malamai duk sun yi bayani akan ridda saboda haka kar a taɓa ruɗarka cewa ai shi kenan duk wanda ya shiga musulunci har abada babu wani abu da zai ya zama ya ridda ko na aiki ko na magana saboda haka sai kai ta sharko kafircinka sa'an nan kuma in an ce wannan aiki kafirci ne ka ce an kafirta musulmi kuma kai ba musulmi ba ne to bayan mun gama bayanai akan duk waɗancan abubuwa na matakan musulunci guda uku sai muka ce to akwai abubuwa waɗanda suke warware musulunci amma za mu taƙaita su a wurare goma al'awwalu na farko minan nawaqid ashara daga cikin waɗannan abubuwa guda goma waɗanda ke warware musulunci ashirku fi ibadatillah shirka wajen bauta wa Allah duk wanda ya shirka wajen bautar Allah maɗaukakin sarki wannan mutum ainihin yayi ridda ya zama kafiri ya zama mushriki qala Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki ce, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u Allah baya gafara in har aka haɗa shi da wani amma yana gafarar laifin da yake ƙasa da shirka ɗin abin da ya shafi haramun da makamantansu wannan Allah yana gafartawa shi ma ga wanda ya so ya gafartawa ɗin to wannan a takaice kenan duk wanda ya shirka shirka kuma ta karkasu nau'i nau'i mai yiwa ko yau ko kuma wata rana daban za a zo za a yi bayani akan shirka ɗaya bayan ɗaya insha Allah ta'ala da bayani akan yadda ta karkasu to duk wanda ya sake yayi shirka wannan mutum ya zama kafiri ya zama mushriki ya zama murtaddi ya fita daga addinin musulunci abu na farko kenan da ke warware musulunci wa qala ta'ala haka Allah madaukakin sarki yace innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alaihi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar lallai haƙiƙa duk wanda ya haɗa Allah da wani Allah maɗaukakin sarki tabbas ya haramta mashi aljanna aljanna haramun ce gare shi har abada ba zai shige ta ba kuma wuta ita ce makomar shi azzalimai waɗanda suka zalunci kansu ta hanyar sabawa Allah ba su da wanda zai taimake su daga azaba Allah a ranar alkiyama Allah ya tsare mu mala yace wa min zalika du'aul amwat haka yana daga cikin shirka kiran matattu ma'ana ka gabza tintibe ka kira sunan wani yana can matacce ne ka tashi da wata bukata ka kira sunan wani wanda yake ainihin matacce ne kowane ne bai halatta ba hatta wanda yake da rai in ba kusa yake da kai ba yadda za ka kira shi ya zo ya ɗauko ka ko ya fitar da kai daga wannan hali kai tsaye bai halatta ba ko da yana da rai ɗin ka ƙwalla mishi kira ka ce ai duk inda kai magana kawai wannan yana jinka to wannan kafirci ne ka ɗauki wannan ainihin rububiya ta Allah ka danka wani kamar yadda shehun kadiriya yake cewa idan ka tashi kai magana kana a kananka ko ka tsina zaman bagadaza baya hana ya ji ka ya ganka ko a ina wannan mukami ne na rabbul alami ne ya ɗauka ya baiwa sida abdulkadiri tare da cewa sida abdulkadiri babu ruwan shi da wannan kafirci da ake danganta mai innal ladhina sabaqat lahum minnal husna in ulaika anha mubadun mun fahimci wannan da kyau ko to duk sa'an da ka ɗauki cewa ai za ka yawa ne zai amsa maka matacce ne shi ko mai rai wannan shirka ce wal istighasatu bihim da neman agaji da su ka faɗa wani hali sai ka kwalla wani wanda yake matacce ne kira waya zo ya agaje ka wan nazaru da yin bakance gare su ka ce ya Allah maɗaukakin sarki ya shehuwa ne in har bukata ta kaza ta biya to na yi alkawari zan je in ziyarci kabarinka ko kuma zan yi sallah ko zan yi ibada kaga shi kaiwa nazar in to bai halatta ba wazzabhu lahum da kuma yin yanka gare su kai yanka dan saboda wani shehi da makamantan haka har ya kai akwai waɗanda yake saboda biyayya da suke wa su suna yanka 'ya'yansu akan haka fa akwai waɗanda suke yanka wa shehunan 'ya'yansu duk karatu za a zo ana karanta a cikin littafin Allah so zaka ji duk bayanai ɗaya bayan ɗaya za ka san cewa shin da ake cewa waɗannan mutane kafirai ne ana zalunta su ne ana kafirta musulmi ko kuwa kai kuma da aka zalunce ka aka kawo carbi mai guda aka baka baka bincike ka yi bincike akan abubuwan da suke jan ku akai amma a'a kawai shi shikenan ka tafi a makance malamin ɗariƙa ya rubuto wasiƙa nan me yace yace abubuwan da dama in ba an tabbatar ka gama zurfi ba ba a gaya maka haka suke ɗariƙa shi a kiristanci waɗannan abubuwa addinai guda uku dukkansu asalinsu ɗaya saboda haka za ka samu cewa al'amuransu suna tafiya daidai wa daida ba a karantar da mutane karatu ba a karantar da mutane akida ba a bayyana mutane gaskiya ƙarshe abin da yake faruwa don a zo a samu damar da za a cuci mutane kai tsaye Allah ya kiyaye asani na biyu daga cikin abubuwan da suke nawaqidul islam waɗanda suke warware musuluncin mutum man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita yad'uhum ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فقد كفر إجماعا yace duk wanda ya sanya wani tsakanin shi da Allah ya sanya waɗansu mutane ne ko aljanu ne ko mala'iku ko annabawa ko shehunnai ko waliyai ya sanya su tsakanin shi da Allah ya du'ohum yana roƙonsu yana kiransu wayas alhum yana roƙonsu a shafa'a cewa su cece shi ma'ana ka ce wani ka cece ni ko shehu wane ka cece ni ko annabi wane ka cece ni ko wali wane ka cece ni wannan kafirci ne don Allah kadai ne yake da ceto a hannun shi shi kadai ake tambaya ceto bai halatta kana nan ka ce ya annabi wane ka cece ni ba annabi bai da ceto a hannun shi mallaka Allah ne in Allah danka a hannun shi ya bashi bai da tasarrufi akan wannan ceton da aka danka a hannun shi sai wanda Allah ya ga dama ya ceta zai bashi izini ya ceta saboda aka wajibi sai mu fahimci wannan bai halatta ka bude baki ka ce annabi Muhammad ka cece ni a sai dai ka wuce kai tsaye ga Allah Allah madaukakin sarki ka saka ceto na a hannun annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ina fatan mun gane wannan wa ya tawakkalu alaihi sannan kuma ya zama yana dogaro a kansu ka dogara ga wani ka ce kai ka dogara ga wani duk wanda yake da aqida irin wannan faqad kafara ijma'an ya zama kafiri da ijma'in malamai baki daya malaman musulunci sun haɗu akan cewa shi kafiri ne as-salisu abu na uku wanda yake mai da mutum ya zama kafiri bayan ya yi imani mallam yukaffiril na duk wanda baya kafirta mushrikai aka ce na mushriki ne amma kai baka iya buɗe baki ka kafirta shi ko kana taka tsantsan ko kana shakka ya tabbata fa kafiri ne mushriki amma kai wai bakinka ka ne maka nauyi baka iya kafirta shi aw shakka fi kufrihim ko kuma yake shakka game da kafircin mushrikai aw sahaha madhhabahum ko kuma ya ingantar da tafarkin da kafirai da mushrikai suke bi hanyar su ko dariƙar su ko ƙungiyarsu, su ko hanyar da suke bi ka ya ingantar da wannan duk wanda ya haka kafara ya zama kafiri shi yasa wane ya tabbata kafiri ne ko babanka ne ko babarka ce ko wanka ne ko malaminka ko dagacin garinku ko mai anguwarku ko shugaban ƙasarku kowa ne ne ya tabbata wani kafiri ne sai a buɗe baki a ce wanda duke da aƙida kaza kafiri ne ƙa'ida kenan ta musulunci ba daidai ba ne a kafirta wani akan ya kafirci wani kuma ya kafirci irin wannan aƙi kafirta shi saboda haka duk wanda ya tabbata mushirki ne wajibi ne sai ka tabbatar da cewa mushirki ne ka yadda hazzuci tun daga baka hazzuci cewa mushirki ne in ba haka ba kai kuma ka yarda Arrabe abu na hudu man i'taqada anna hadiya anna hadiya ghairi nabi sallallahu alaihi wa sallama akmalu min hadihi duk wanda ya kudurta cewa wata shiriya wadda ba ta annabi sallallahu alaihi wa sallama ba ta fi ta annabi cika da kuma shiryawa to wannan kowa ya ainihin zama kafiri ma'ana ka ɗauka cewa shiryar malam wane ko shehi wane ko annabi wane ta fi shiryar da annabi ya zo da ita cika da kamala da kyau da tafarki na gari to shikenan ka zama kafiri au anna hukma ghairihi ahsan min hukmihi ko kuma ka ce hukuncin wani wanda ba annabi Muhammad ba yafi na annabi kyau kallazina yufaddiluna hukma qawaghid kama waɗanda suke fifita hukuncin tsagutai akan ainihin wato ala hukumihi akan hukuncin annabi sallallahu alaihi wasallama ma'ana ga annabi yayi hukunci ga wani kato yayi hukunci kowane ne shi ya zama tagutu sai a ce duk wanda yake fifita hukuncin wani akan na annabi fa huwa kafir wannan ainihin mutum kafiri ne duk waɗannan abubuwa da ake cewa wannan kafiri ne wannan kafiri ne akwai sharaɗi na ya zama ya san ainihin abin da yake tukuna dangane da addinin musulunci sai an nuna mishi kaza kaza kaza kaza kaza kafirci ne to in ya doge a ke shikenan ya zama kafiri mun gane wannan da kyau ko alhamis abu na biyar daga cikin abubuwan da ke rugurguza musuluncin mutum ya zama kafiri man abghada shay'an mimma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wa sallama walau amila bihi faqad kafara duk wanda yake fishi yake bata rai game da wani abu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi wannan mutum ko da yana aiki da wannan abu da manzon Allah ya zo da shi to ya zama kafiri gashi kana aikata a aikace amma zuciyarka ta nema ka kaikayi kana jin zafi mu dai da dai an rinjaye mu ba yadda za mu yi masallacin mu duk sun juye haka to ya za mu yi a ci gaba da tafiya kaulan wahidan ka zama kafiri da kaulihi ta'ala saboda magana Allah madaukakin sarki da yace zalika abin da yasa Allah madaukakin sarki ya kafirta waɗannan munafikai bi annahum karihu ma anzalallahu saboda sun kyamaci abin da Allah ya saukar fa ahbata a'malahum sai Allah ya bata duk ayyukansu baki ɗaya. kyamar kawai tare da cewa da su ake sallah da su ake azumi ana zuwa jihadi da su duk inda za a tafi suna nan tare da annabi sallallahu alaihi wasallam amma sai Allah ya ce kafirai ne to sai Allah ya kawo dalili me yasa ya kafirta su yace saboda sun kyamaci abin da Allah ya saukar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina kai kana cikin addinin musulunci za ka zo kuma kana kyamar abubuwan da ma'aike zo da su ma'ana ka haddasa wa da kanka ainihin nifaka kenan dan me tun farko baka zauna akan kafircin ka ko shirka ba shi yasa wannan ka'idar dukkan musulmi su ji ta da kyau duk abin da manzon Allah ya zo da shi ka buɗe baki ka ce ka yarda ka aikata shi da gabarka a aikace amma kuma kana jin zafin wannan abu a zuciyarka ka zama kafiri duk ibadar da kai baki ɗaya da farilla da nafila Allah ba ya santa ya tarwatsa ta yasa ka yi a hankali mun gane wannan da kyau ko to wanda ya aiki da abin ma fa kenan ya zama kafiri ina wanda kuma dama ya fito ya ce ba zai ba ya fada da abin ya yi ya gaba da abin kuma an akwai abin da ya wuce kafirci kuma wannan ya kai shi kenan tunda wannan ya buɗe baki ya ce ya yarda yana aikata abin da gabar shi amma zuciyar shi tana kyamar wannan abu haka ce ya zama kafiri ina kuma wanda yake dama tun farko yawa abin ta'addanci shi yasa duk abubuwan da ake ku rinka lura da irin kalmomin da kuke faɗi dan kana kin wani da ya faɗi magana kar ya zama kuma wannan kiyayyar da kake mishi har ta ƙetare shi kuma ta tafi kan wanda yake cewa shine ya faɗi shine Allah ko manzon Allah Shi shikenan ka hallaka kuma asadis abu na shida wanda yake mai da mutum ya zama kafiri man istahza'a bi shay'in min dinir rasul sallallahu alaihi wa sallama duk wanda ya izgilanci da wani abu daga cikin addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi izgilanci ba ga ijinu kuna cewa dungun kuturu ba ijinu dungun kuturu ko shine ka zama kafiri kawai wallahi Allah zai kawo wasu waɗanda za su zo za su yi wa'azi a kanku in kuma lokaci ya yi mu za mu fara shi kenan duk wanda yake faɗa da sunna da shi da ɗan ɗarika duk ɗaya ne fa babu bambanci fa ya waje ba kowa ya sani jama'a yan ɗarikan nan fa da sunna suka yi faɗa fa suka zama kafirai komai izalar ka kai faɗa da sunna ka zama kafiri gaskiya a rinka fitowa ana faɗin ta ɓoye ta dishi ya kawo wahala duk wanda ya faɗa da sunnan manzon Allah ko mustahabi ya ce wallahi tallahi ji aikin da ya ɓaci ka je ka karanta littafai na aqida kuma matsalar da kuka samu shi ne littattafan aqidar ma ba ku san waɗanda za ku karanta ba duk sanda aka yi maganar littafin tauhidi sai ka je ka ɗauko ibadatul dujunna ko hayatul islam waɗannan duk littattafai ne na maguzawa ba? ana maganar littafin aqida ya ce Allah ya ce annabi ya ce Allah ya ce annabi ya ce sahabi ya ce aqida kenan amma duk abin da ya ƙetare wannan to maguzanci ne saboda haka duk sa'an da kai faɗa da sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ka haramta a kanka fa'idantuwa da duk wata sunna kenan kowace ta zo sai kai faɗa da ita ka gwada ka gani in kai faɗa da sunna ɗaya to duk wadda ta zo sai kai faɗa da ita mun fahimci wannan aw bihi ko kuma mutum ya izgilanci da ladan wannan abu jama'a dan mustahabbi ku matsa mana dan mustahabbi mustahabbi ku matsa mana akai mustahabbi ba mustahabbi bane ku matsa au iqadihi ko kuma uquba wannan abu yanzu dan makaruhi ko kuma kaza cewa akai kafirci ne ba dai haram aka ce ba sai ku zo ku matsa duk wannan kafirci ne mun gane wannan da kyau ko saboda haka kowa ya hankali mustahabbi dan me ba za ka yi mustahabbin ba kuma dan baka saba da shi bane shi yasa kake cewa dan mustahabbi akwai mustahabbin da yake inda za a ce kada ka yi shi a yadda kake fama da jahilci sai ka ce sallaka ma ba ta ɓaci ba ai sai ka ce sallaka ta ɓaci mun gane wannan dukkan mu nan yanzu kowa ya zo sallah sai ya daga yatsan shi a wajen tahiya wannan daga yatsa mai mustahabi ne matsayin sa da jilsatul isra kullum kake yi kuma a sallah kuma dukkan hadisai ne suka ruwaito cewa gashi annabi yana daga yatsa din amma a kowace sallah kake yi ko to haka jilsatul isra a kowace sallah za ka yi ta duk wannan cutar mutane ake wallahi wallahi har ga Allah misqala zarratin a fiqihance wallahi ba ni ganin halaccin sallar wanda ya salla ba irin ta annabi ba a ce ga annabi ya yi kaza kai ka ƙin wannan abu wallahi ni zuciyata da kuma abin da Allah ya sanar da ni na ilimi yana hukunta min cewa baka da sallah saboda ni ban ga inda zan koyi sallah ba ban ga inda wani da wani zai koyi sallah ba sai daga wa sai daga annabi waye zo mana da sallah maguzanci muke yi wasu suna kiristanci wasu suna yahudanci manzon Allah ya zo mana da tauhidi ya zo mana da sallah da azumi da zakka ya ce ga yadda ko annabi bai ce ku yi yadda ku ga ne ba dole ne a yi haka a lokacin da malami ya zauna gaba yana karantar da yara a gaban allo din nan fa akwai ɗabi'u waɗanda ba cewa yake yi su yi ba amma sai ga sun yi aka ce har nuna hannu hakan kaga mutum yana yi ko a wajen menene aka ce akwai wurin wani wanda ya nakalta ka san mutum yana magana yana nuna hannu to nuna hannu din nan kowa da yadda yake ko to akwai wurin wani wanda ya koya komai sai kaga a ɗabi'a ta dan adam akwai inda mutum yake sara irin wannan ɗabi'a a lokacin da kullum malamin ka yazo mai karkata hula ne kullum haka zai karkata hula ana nan wata sai ga wani ma shi ma ya karkata haka ba cewa haka yayi ba to ko annabi bai ce ku yi koyi da ni ba fa tun baka yi koyi da annabi ba da wa za ka yi abdullahi dan umar aka zo aka ce kaza kaza kaza kaza mustahabbi ne ko yace ka ga mu dama guzanci muke muhammad ya zo mana da wannan addini dan haka yadda muka ga ne mu ma haka muke kawai da ka sallar ka azumin ka zakaka hajjin kan baka na annabi ba yi aikin banza ka san bugi bagiro ko wallahi kai ne bugi bagiro wallahi ka gama bugawa Allah ya kiyaye don haka duk wanda ya izgilanci da wani abu da annabi ya zo da shi cikin addinin shi ko game da ladan wannan abu ya rena shi ko ukubar wannan abu kafara ya zama kafiri والدليل قوله تعالى دليل أكن هكا شيني مغانا الله من أوكا كين سركي الله يتي قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum Allah yake kace da su yanzu nan Allah da ayoyin shi da manzon shi kuke wa izgilanci Allah kuke wa izgilanci munafikai ne aka taho waɗannan munafikan kar ka bambance su da mutanen da ake sallah da komai da su fa yanzu sahun farko za su zo su shiga da hada kafada da su da Abubakar Siddiq da Umar Faruk ana komai da su suna sallah suna azumi suna zikiri suna da nadi suna da gemu kamu guda gashi nan zo gazo gange mu komai suna da shi amma sai aka yi tafiya aka dawo sai suka taho suna ainihin cin mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallama waɗannan alarammomi masu ƙaton timbi masu cin haram masu cin haram bari mu je madina sai mun wulakanta su wai annabi da sahabbai ake wannan shigantaka suna zuwa sai ainihin suka samu Allah ya tona asirin su Abdullahi dan Mas'ud ya je ce ya manzon Allah ka hana mu mu kawo gulma amma wallahi yau dai ji abin da bazan iya yi ba suna gulma ka bazan iya hakura ba wajibi sai na zo na kawo yana buɗe baki yana faɗi sai annabi ya ce ai alqur'ani ya riga ka an tona asirin su Allah ya ce ka gaya musu cewa yanzu Allah da ayoyin Allah da manzon Allah kuka kasance kuke wa izgilanci la ta'taziru kar ku kawo wani hamzari wai da aka tambaye su me yasa sai suka ce a ai muna dan tattaunawa ne ta hira ce irin ta matafiya dan mu rage tsawon hanya kawai zaka ce a la ta'taziru kar ku kawo wani uzuri kad kafartum ba'da imanikum kun zama kafirai bayan da kun yi imani Allah da kanshi ya tabbatar da cewa su da menene mumine ne yace amma yanzu sun zama kafirai saboda me saboda izgilanci da wannan sai yasa duk wannan izgilanci da ake yi a cikin addinin Allah wallahi kafirci ne kuke yi wajibi ku bari kawai in baka bari ba kai kafiri ne kawai yadda dan dariƙan ne ya zama kafiri saboda ya kafirce wa manzon Allah ya yi izgilanci da addinin manzon Allah kai ma ka zama shikenan kawai a daina wani kwana kwana a tsage gaskiya in zaka bi ta ka bi in ba ka bi ta ba ka koma ka je ku ta zikirin ku ranar alkiyama Allah ya watsa ku ta ko da tijanin ku shikenan kar ka bata mutane lokaci ka zo ka dagwalgwala addini ka karo dani cikin kungiyar da aka kafa ta akan agusar da bid'a a tsaye da sunna mun fahimci wannan da kyau Allah ya shiryar da mu asabe na bakwai asiru sihiri sihiri ma'ana asiri asiri kafirci ne wa minhu asfarf daga cikin asiri akwai sarf asiri nau'i nau'i ne amma nan ya kawo nau'i biyu ne kawai A shi shine a kautar da ainihin wato mutum daga abin da yake so budurwa ce ga wanda take so sai ka je kai mata asiri ka kau da zuciyarta sai ta dawo ainihin kanka wannan shi ake kira sihirul muhabba a cikin aqida ko mace ta kau da ainihin hankalin mijinta daga kan wata mata tashi ya dawo da wannan ainihin ta dawo da hankalin shi baki ɗaya ya tare a kanta wannan kafirci ne mun gane wannan da kyau ko to saboda haka wajibi ne ka kula karka yi haka wajibi ne ki kula karki yi haka ko kuma kuna kubi a wurin mai gidanku sai kai kokari ka yi mishi asiri shi ɗayan ya zama ainihin wato ya samu bakin jini a wurin mai gidan kai kuma kana da farin jini duk yana daga cikin sihiri duk kafirci ne an fahimci wannan da kyau ko sannan ya ce wal afaf da kuma ainihin na afaf ma'ana sihiri a gama wana da wane wana ba son wance sai a sa shi lallai sai ya so sai a yi mishi asiri sai ji yana santa duk wannan kafirci ne faman fa'alahu duk wanda ya aikata wannan ma'ana a je a samu malamin sihiri dan tsubbu boka yayi wannan abin ko kuma kai da ka je ka kai mishi yayi wannan abin aw radiya bihi ko kuma mutum ya yarda da wannan abin ma ko da bai aikata shi ba kafara ya zama kafiri sihiri yana da anwa da yawa sihirul mahabba sihirul tafrid sihirul junun sihirul khumul sihirul takhyil gashi nan nau'i nau'i nau'i akwai sihirul rabb akwai sihirul aqam shikenan ya auri mace sai wannan sai ta asiri ba yadda za a yi wannan mace ta iya haihuwa duk sanda ta samu ciki zai zube mun gane in kuma cikin ya hau gadan gadan duk sa'an da ɗaya zo zai fito sai ya juye garin fito da shi kuma shi kenan sai ya mutu ita kuma ta samu ranta da kyar duk wannan kafirci ne suna yi wallahi har littattafai aka rubuta a akai mutanen ƙasar misra sun ta rubuce rubuce akan waɗannan abubuwa alhamdulillahi rabbil alamin duk waɗannan littattafai alhamdulillahi mun mallake su mun karanta abin da ke ciki amma inda muke yin ainihin lalatar ga waɗanda ke wannan sihirin da ba su iya karatun arabiya ba shine ba mu fitowa mu faɗi yadda ake akwai wani malamin ɗariƙa ai na taɓa faɗan cewa suna zuwa wuri na ɗaukan karatu ɗaliban su marasa kunya sun yi musu su malaman su fito su yi musu mana in tona asirin mutum akwai wani malamin ɗariƙa a nan anguwar nan babu irin ladabin da bai mini ba in gaya mai sunan irin waɗannan littafan na ce a'a kenan yanzu ya koma gefe guda yana jafa'i ya ba su iya nahawu ba babu larabci balle su siya su karanta ba na hau in suka gani ya buga ya buga ya kasa ta da bakin ba wasali sai ce wannan na yahudawa ne saboda haka ya buga ya buga a gaya mai sunan littafin ma aka ce a shi kenan sai daina zuwa da duk da shi ake tuka komai da komai komai da komai fa ladabi sosai a shi ya zo ne akwai mai tsafi a mu muna mun alim alim na sharra la sharri walakin li tawqihi ba mun koya dan ba ne, inna ma mun koya ne don mu watsa asirin shi ya za muka zo karatu cikin aqida wajen taysirul aziz al-hamid sai mun dauko kowane irin asiri yadda ake muka zo sai mu gurgunta shi yadda ko ka ji baka iya ba ba zai hadu ba sai muka zo sai a ce sai a hada da kaza sai a wuce me kaza din nan oho mun gane wannan ko saboda haka wallahi tallahi ku dai wannan dama an ka gansu gashi nan sai gan shi a zaure ya dan iya dan asiri kwaya daya ya ta ladabi wurin malamin shi an koya mai da shi zai ta cin abinci yana barazana a unguwa duk wanda ya taba mai yaro ce ki hankali fa ni malami ne ka ji makarecin banza matsafi ne fa amma saboda kasashen mu ba a san addini ba mai tsafi a ce mishi malami mai karanta da risala malami an zalunci addini kenan mai karantar da risala ne malami wannan matsafi sai a ce kafiri ko mai karantar da risala malami sunan shi wancan kuma kawai kafiri shikenan kaulan wahidan duk a rinka faɗan komai a gaskiyar shi a daina ɓoyewa wa a ce a ce akwai wani kafiri a zauren yana nan gashi can yana kaza shikenan kawai a daina kwana mai eh, akwai wani malami can yana karantar da risala shikenan an yi adalci kenan amma tsaya na cewa ai babban malami ne ai wa ne mutum a je ai gobe da nisa ne duk karya ne wallahi abin da sa suke zo saboda dama sai da suka bar ku da lalatacce ƙida suka samu dama a kanku, in ba dan haka ba yaya za su samu dama a kanku? mun gane wannan da kyau ko wahid abdulsalam bali yana ba da labari cikin ɗaya daga cikin littafan shi yake cewa wani saurayi ya zo yana wa'azi dangane da abin da ya shafi aqida to akwai malaman sihiri a anguwar yana gargaza su yadda ya kamata yana bi ta kansu yana rugurguza bid'arsu yana tona asirinsu to kuma waɗannan malamai na sihiri wai duk wanda zai yi aure sai ya je sun yi yarjejeniya da shi da su in ba haka ba har aka ɗaura auren za su kulle shi daga matar ba zai iya kusantar ta ba to shine a lokacin da al'amarin ya tashi sai wahid abdulsalam Bali yake cewa wannan saurayi yace ka manta da shi duk abin da yake takama da shi za a rusa shi Ya ce ka je ma ka kunyata shi a cikin jama'a tukuna dan amma tabbatar da cewa makaryaci ne ya je ya yi wa'azi gaban shi nuna wannan abu da kuke kafirci ne kaza kaza kaza jama'a anguwa aka ce haba za a gani ne ranar da zai yi aure ai kaza ai kaza ai kaza ai kaza shikenan aka zo aka kunyata wannan dan sihiri a idan jama'a gaba daya ya zo ya hada duwatsu guda biyu suna karo da juna kamar raguna sai hada kwayaye guda biyu sai ga suna kewayawa haka kyar haka shine ji aka zo aka tarwatsa wannan sihirin takhyil ne shine mutanen fir'auna suka zo da shi fa khayyala ilaihim annaha tas'a shi yake kira sihirin takhyil in ka iya shi wallahi ba dan kafirci bane ji sai mun zo mun kwatanta muku fa anan igiya ce za a jefar da ita sai ganta ta zama maciji ta. shi wanda ya din yana ganin ta igiya ce kawai amma ku maciji kuke gani kuna ta ihu kuna gudu sihiru takhil shine waɗannan mutane na fir'auna suka zo da shi duk wannan kafirci ne wallahi Allah ya shiryar da ni Wa dalilu قوله ta'ala, dalili akan haka yace shine magana Allah madaukakin sarki wama yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur kissa dangane da Haruta da Marut kissa dangane da al'amarin da ya shafi Haruta da Marut Allah madaukakin sarki yace wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Sulaimana wama kafara Sulaimanu walakinna shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ولقد علموا لمن اشتراه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ولقد علم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق النبي سليمان كوا سن irin yadda ya shimfida mulki da izinin Allah Allah ya mallaka mishi komai mutane da aljanu ga aljanu waɗannan sun yi laifi ana musu azaba waɗannan suna gwala gwala waɗannan suna gini waɗannan suna haƙa rijiya da sauran abubuwa a lokacin da annabi Sulaiman Allah ya ɗauki ran shi yana cikin sallah dogara da kwagirin shi haka sai Allah ya janye ran su kuma ba su sani ba suka zauna har sai da gara ta zo ta cinye wannan kwagiri ta rarike shi sai zama nauyin wannan ainihin fanko na kwagirin ba zai iya ɗaukan annabi Sulaiman da ya jingina jikin shi ba sai ya faɗi shine Allah ya ce ma dallahum ala mautihi illa dabbatun illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'ata sai da wannan gara ta rarike wannan ainihin sanda shine falan ma tabayyanatil jinnu allau ko ma tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labisu fil azabil fil azabil muhim da sai ga ya faɗi sai suka ce ai da sun san gaibu da ba su zauna a cikin wannan bakar azaba ba sai suka ce wallahi tunda Sulemani ya mana haka sai mun ɓata shi sai mun yi mishi sharri da aka suka je suka kwaso littafan sihiri suka zo suka cika gadon mulkin annabi suleiman suka mai suka rufe da aka zo aka bincika aka ɗaga gadon annabi suleiman na mulki sai aka cike da littattafan sihiri sai aka ce au yahuda sai suka ce ashe ma suleimanin dan sihiri ne matsafi ne ashe da tsafi ya mallaki mutane to waɗannan littattafai na sihiri su ne yanzu ake ta yawo da su a duniyar musulunci akwai wani ƙwararren malami ɗan sihiri ne matsafi ne tantagariya a misra ko sunan ku ba zan faɗa ko sunan shi ba zan faɗa muku ba balle in faɗi sunan littafin shi littattafan tsafe tsafe ina da littafan shi akalla sun kai talatin na tsafe tsafe ne tan tagaryar kafirci kawai wannan malami yayi yake yi mun fahimci wannan to duk irin waɗannan abubuwa ne sihiru kaza sihiru kaza sihiru kaza sihiru kaza akwai yadda za ka yi sihiri a yau kana son shugaban kasa ya zo gidanka sai ya zo ba dan Allah Allah alhamdulillah da waɗannan malaman ba su iya na hau ba wallahi ba na hau malam ba abin da suka iya ba abin da suka iya a da sun iya waɗannan ya je kasuwa ya gani ai da masifa za ta yi yawa malam dama ba aikin fari sai na baki kuma ya zama ga tsafi mun gane wannan ko to shikenan waɗannan littattafan ne shine sai kaga an ce ga hatimin annabi Sulaiman ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza akai kaza akai kaza shikenan aka zo aka yi ta yin kafirci shine har suka zo mana har wannan kasashen gasu suka zo al'amura suka buwayi mutane mun gane wannan da kyau ko to saboda haka ƙarshe sai Allah madaukakin sarki sai ya ce a cikin alqur'ani wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman yahudawa sun saki abin da Allah ya saukar musu sai suka koma suna Allah ya saukar musu cewa annabi sulaiman annabin Allah ne sai suka saki wannan magana sai suka koma suna bin maganganun da aka danganta ga Suleiman shaidanu suka danganta aljanu suka ce Suleiman dan sihiri ne sai Allah ya ce wa ma kafara Suleiman Suleiman ai ba kafiri bane bai yi kafirci ba ashahid anan ashe sihiri ne kenan sihiri kafirci ne wa ma kafara Suleiman sai ya ce walakin na shayatin kafaru shaidanu din nan su ne kafirai su suwaye yu'allimuna nasa sihira malamai da suke karantar da mutane asiri su ne kafirai Allah sai ce wa ma unzila alal malakaini bi babila wannan ma ma ce wadda take ainihin ba mausula ba ce ma ce ta nafiyu ma ma a larabci ba iri ɗaya ba ce kamar yadda al al alif wallam ba iri ɗaya bane a larabci shi yasa dole sai ka karanta nahu sai ka karanta balaga sai ka karanta sarf sai ka karanta adab da duk waɗannan kawa'id na arabiya in ba haka ba bid'a za ta faru sai Allah ya ce wa ma unzila ba wai nafiyu bane ai ba ba ba mausula bace wai sai su fasara ta wa ma unzila alal malakaini bi babil haruta wa maruta kuma da abin da Allah ya saukar wa mala'iku guda biyu su haruta da maruta a garin babila saboda haka wannan yana wannan fasara tana tabbatar da an saukar da mala'ikun kenan shine sai aka tsaga wani hadisi akan haka wai waɗannan mala'iku Allah ya turo su bayan ƙasa ne suna cikin tafiya su biyu sai suka ga wata mace shine sai suka yi lalata da wannan mata da suka yi lalata da wannan mata shikenan sai Allah ya horar da su sai ya ajiye ɗaya a yammacin duniya ɗaya a gabashin duniya duk sanda rana za ta bullo sai ta gasa goshin wannan duk sanda rana za ta faɗi sai ta gasa goshin wannan wai su kuma azabar da aka yi musu kenan sun je wai suka yi wannan lalata suka yi ta karantar da sihiri da sauransu haka suke fassarawa kun ga rashin sanin lugar arabiya rashin sanin mustalahil hadith rashin sanin uh, usul tafsir di shi ya ja haka wannan ma ka je ka dauki imam al-qurtubi sai da ya cikakken bayani akan ta a cikin ainihin tafsirin shi a cikin mujalladi na farko sai da ya cikakken bayani akai ma linnafi ce ko ma Bakar Muhammad Gumi a cikin tafsirin shi Radul Azhan abin da ya tabbatar kenan cewa ma din linnafi ce wa ma unzila alal malakaini kwata kwata ba a saukarwa da wasu mala'iku wani abu ba bi babila a garin babila haruta wa maruta wai masu suna haruta wa maruta kwata kwata ba a saukan musu da komai ba wa ma yu'allimani min ahadin kuma ba su karantar da kowa komai ba hatta ya kula inna ma nahnu fitnatun fala takfur balle ma wai in sun zo karantar wasu ce kai mu fa fituna ne zaka kafirta wai in suka zo koya maka wai mu fa fituna ne kafirci ne zaka yadda yace eh wai sai su koya mai wai haka mala'ikun suka yi mala'iku fa da Allah yake la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna kun ji irin waɗannan kisoshin fa wannan kissa fa tana nan a cikin Old Testament aka ciro ta a cikin Bible ne amma da yake an juya ta a larabci ga ta nan ana ta yawo da ita ana sa lasifika ana karban kuɗi waɗannan kisoshin aka yi ta zuwa shekaru talatin arba'in da suka wuce ana cutar iyayenmu da kakanninmu ana tara su akan turmi ana musu wa'azi suna ta kuka suna zuba kwabbuna masu huda wallahi duk za ku biya duk sai kun biya baki ɗaya ko a nan duniya ko kuma ka je can wuta ta babbake ka nan emo eh, emo eh, ma da muke yara nan anguwar nan da muka taso muciya babu malamin da muka samu yana karantar da addini suna wa'azi ne ba sa yi sai dai tamsiri tamsiri ake yi a bakin hanya sai a je a tare bakin hanya malam mai tamsiri yana ga almajirai nan kamar guda hamsin suna bacci a gaban shi ana tamsiri shikenan tamsiri ba tamsiri ake cewa tamsiri kuma tamsirin ne ba tamsiri bane tamsiri ne ake yi ka gani Allah ya kiyaye to saboda haka haka al'amura suka faru shine Allah ya ce ai kwata kwata ma ba a saukar da wasu mutane ba waɗanda ba a saukar da wasu mala'iku ba balle su faɗi wannan magana sai Allah ya ce balle su karantar da mutane abin da har mutum zai iya rabuwa da matashi a raba mutum da matashi shi sai tafrik ba su karantar da wannan ba sai Allah ya ce kuma masu masu sihiri ba za su iya cutar da kowa ba sai da izinin Allah daga wannan ne ahli sunna wal jama'a suka haɗu akan cewa ashe duk inda sihiri yake in an yi shi in Allah ba da izini zai iya kama ka amma akwai ka'ida kowane ahli sunna ya karkada kunnan shi yaji duk sanda kake san ka samu kubuta daga duk wani makiyinka abu na farko ka rinka kiyaye wajiban da ke kanka salloli na farilla azumi na farilla zakka ta farilla duk abubuwan da suke kanka na wajibai ka kiyaye su duk abubuwan da suke muharramai a kanka ka kiyaye su kada ka yi su sa'an nan ka lazimci al'azkarun nabawiyya karatun alƙur'ani da zikirori da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama za ka shiga ban ɗaki ga yadda za ka yi Za ka ainihin fita ga yadda za ka yi Za ka shiga masallaci ga yadda za ka yi Za ka fita ga yadda za ka yi kasuwa za ka shiga ga yadda za ka yi mota za ka hau mashin za ka hau keke za ka hau doki ko jaki ko alfadari ko menene ga yadda za ka yi da daddare ka fito ga yadda za ka yi gidanka ka shiga ga abin da za ka yi tauraro ka ga ya wulkita ya haske din nan ga abin da za ka faɗi farin wata ka ga jinjirin wata ya fito ga abin da za ka faɗi na azkarun nabawiyya kalabince su ka'ida ta farko kenan dan ka tsara kanka daga sihiri fa'ida ta biyu shine ya zama ka rinka kula da dokokin Allah duk sa'an da kake kaucewa dokokin Allah din nan mai yiwuwa lokacin ya dace kana cikin wani saɓon Allah wani makiyinka yana can ne maka sihiri zai iya kama ka a lokacin amma in ba haka ba matukar kana tsakiyar bin Allah babu yadda za a yi ayo sihiri ya kama ka amma har ka kauce lokacin da ka kauce din nan to sihirin za a iya bugo shi sai ya kama ka mun gane wannan da kyau ko sannan ka'ida ta gaba in kana da hali ka rinka samun busasshen dabino guda bakwai kana ci kullum da safe kafin ka fara cin abinci waɗancan al'azkar da kiyaye dokoki ɗin suna maganin duk wani sihiri da za a yi maka daga nesa ya riske ka wannan yana maganin duk wani sihiri da za a yi maka ka ci ko ka sha mun fahimci wannan duk baki ɗaya waɗannan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke tukuci ne baki ɗaya manzon Allah ya zo mana da shi to amma sai aka waye gari wai amsar da aka ba manzon Allah akan haka shine sai ake faɗa da sunnar shi duk wannan alherin da ya kawo mana sai aka da ana faɗa da sunnar shi amma waɗannan abubuwan kowa yana so zikirori addu'o'i ko har a littafin addu'a ya fi na kowane iri yawa a kasuwa addu'a dai addu'a dai Allahumma Allahumma addu'a yawa wannan kowa zai karba annabin da ya zo da addu'a ka karba wannan annabin ya zo da duk wata shari'a da ta inganta daga gare shi sai ka karɓi wata sai ka ki karɓan wata dan me waccan mai taimaka mun gane wannan da kyau ko sannan a tashi a karantar da mutane addinin musulunci a lokacin da saurayi zai yi auren fari din nan akwai tahsinatul arusai, wanda in yayi matukar zaman shi da duk wata mata ta shi, babu wani asiri da za a yi mishi kama shi dan me ba a karantar da mutane wannan karatun da yana cikin hadisi babu shi a littafin dariqa ko kwaya daya babu shi a littattafan da ake karanta na tauhidi irin na Najeriya na asha'ira ko kwaya daya babu wannan karatun wannan karatun yana cikin littafin Allah ne da hadisan manzon Allah mu kuma a kasashen mu ba a karanta irin waɗannan shi yasa ba mu san su ba a to in ba haka ba bukhari wani biyu da sisi ya sai bukhari biyu da sisi amma kuma ya fi kowa bidi'a me yasa ya kaura cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya mutu sai yashi sai ta dibo sai ta ce ga nan qur'ani ne ta gada wurin babanta saboda bala'i ba ta iya bambance bukhari da qur'ani ba sai sai ce duk dakin mun gani duk qur'ani ne duk qur'ani ne hmm. ka gani Allah shi yadda mu to saboda haka kun ji wannan ka'ida din to shine Allah yake cewa wa ma yu'allimi wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun wadannan mala'iku ba su karantar da kowa komai na sihiri balle su ce wai mu fitina ne fala takfur ka kafirta dan haka sihiri kafirci ne jama'a mun gane wannan mun karanta a cikin sharhi na aqidatu tahawiyya ta ibnu Abil izzi al-hanafi yace duk inda gaci da hakimi da mai anguwa yake wajibi ya fitar da yan sihiri a anguwar shi ko to kuna ji masu anguwanni ko ku yi haka ko kuma duk da muka karfi mu za mu fitar da su insha Allah ta'ala ma zalika Allah bi aziz kun san lokaci yana zuwa a zamanin ibnu taymiya ibn taymiya ya taba bada doka aka je duk wani hotel na cikin garin dimash aka je aka rushe shi duk wani gidan karuwa aka rushe shi aka kore su aka yi musu duka duk dan giyan aka kama shi a mishi bulala arba'in duk wata karuwan aka kama ta a mata bulala sannan aka kore su aka rushe gidajen sai da ibn taymiya ya haka a hankali a hankali yadda kaga muke tahowa din a hankali muna nan muna karfi da karfin Allah to hakan Allah so ta ran sai an kai ga yin haka abin da muke so shine mutane sai an yi hakuri fa wa ma yulqaha illa allazina sabar wa ma yulqaha illa zu azim sai an yi hakuri in ba haka ba ka taho kai ka kosa shekara uku shekara hudu kaga har yanzu ba a kafa gwamnati ba kai kana son a baka gwamna ne sai ka koma ka aske gemin ka ka saki wandan ka shi kenan kai ka kosa kenan a'a wannan shukar kamar yadda al-Imam Hassan al-Banna alaihi rahmatullah yake cewa wannan shukar ta mu ne muka shuka ta mu ke nomanta amma ba mu san cewa ko mu zamu girbe ba ko mu za mu ci moriyarta ko 'ya'yanmu ne ko jikokinmu mu dai ga mun shuka kuma muna noma shi yasa abin da yake shine yanzu ana rage ayyuka din ne damejin da duk inda ka ga banna a ƙasan nan waɗannan miyagun malamai su ne suka jawo ta babu laifin kirista babu laifin ingila laifin ne mun gane wannan da kyau yanzu ingila ta isa ta hana wannan karatun da muke ne dan mai shekara hamsin ba su yi wa mutane ba haka mun gano wannan a lokacin da suna iya fitowa su yi kalimatul kufri dan me ba su kalimatul tauhidi ba sunayen Allah din nan casa'in ɗari ɗaya babu wanda ake haddacewa Allahu ar-Rahman ba mun yi bayani akan su jiya ba to duk ba sunayen Allah ne suke cewa suna haddacewa ba duk sanda mutum ya zo ya gabza tuntuɓe ya aka yi manta waɗannan ɗari ɗaya babu ya kira sunan da abdulkadir ko tijjani ka manta da ɗari ɗaya babu ka je ka kira sunan wani ƙato ana kauna Allah dan Allah kama saboda su suna da bakin surutu za su iya sharri Allah ya kiyaye ya yace abu na takwas wanda yake kafirta mutum muzaharatul mushriki na taimakawa mushrikai wa mu'awanatuhum da kuma ainihin agaza musu da ƙara musu ƙarfi alal musulmi na akan musulmi ma'ana su wani mushrikai ne su wani kafirai ne sai ka zo ka shiga cikin taron su kana ƙarfafa su kana ainihin wato taimakon su to shikenan ka zama kafiri Allah ya kiyaye wa dalilu qawluhu ta'ala dalili akan haka Allah madaukakin sarki ya ce wa man yatawallahum minkum wanda diya jibinci su kafirai daga cikin ku fa innahu minhum to shi ma ya zama daga cikin su inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin Allah baya shirya mutane da suke azzalimai Allah ya kiyaye atta to wannan taimakawa mushrikai ya kamata kowa ya lura fa kana taimakon su akan addinin su ko akan su su tsara ƙarfi ko wutar lantarki bai halatta ka ɗauka ka ba su ba balle ka ba su gida su zauna mun fahimci wannan da kyau ko masallaci an tashi masallaci na gadon gargajiya su ne suke yin sallah a ciki shikenan sai ka basu suka ci gaba da yin sallah a ciki ka taimaka musu wajen kafirci ne ko dai a zo a yi sallah irin ta annabi ko kuma su tafi can su haɗu da kiristoci a coci kawai ka'ida kenan ina fatan mun gane Allah ya kiyaye a na tara mani ita kada anna ban nasi a ai sun ce da coci da da masallaci duk ɗaya ne ko ba mun zo mun karanta ɗaya daga cikin shi wannan ɗariƙa ya faɗi haka ya ce laqad sara qalbi qabilan kulli suratin famar alli ghazlanin wa dairin li ruhbani yace yace laqad kuntu qabla al-yawma unkiru sahibi idza lam yakun dini ila dini hudani ya ce da sai in ta faɗa da abokina in bai bin addini irin nawa yace amma yanzu zuciyata ta yi haske ta yi fari saboda kowane addini tana gani daidai ne ya ce zuciyata za ta iya ɗaukan filin wasan bareyi duk ɗaya ne addini ne ba wani laifi akan haka ya ce kuma za ta iya ɗaukan bautar gunki za ta iya ɗaukan coci za ta iya ɗaukan masallaci ita da kar kai mamaki wata ranka ganna a masallaci ina ruku ina sujuda Allah ne ya kai ni Allah nan da ya kai ni masallaci ran da ka ganni ranar Lahadi a coci ina sabis ya kai ni ba na wa Allah jayayya Eka mun zo da mun karanta al-insanul kamil ko abdul karim al-jili mun zo da shi mun karanta ai ba ba wani abin nan Allah ya kiyaye duk waɗannan abubuwan ne aka ɓoye muku su an kulle su ne wallahi akwai waɗanda suna son su suna son su yi wa malaman nasu tambaya ko su yi tawaye amma suna tsoro ba abin da za su iya muku wallahi ku yi imani da Allah ba asiri suke takama da shi ba ce kai hankali da ƙarya ne ba malamai bane fa duk cikin waɗannan malaman na ɗari ba wanda zai iya fasara maka risala lafiya nan risala wannan ba wanda zai iya fasara maka ita garan dangan gariya fasara ka fahimci abin da ibnu abi zaid yake nufi to a ka'ida muktasar ma dan ka iya fasara shi ka haddace shi da ka a ka'ida ta ilimi baka zama malami ba sunanka muqallidi sai malaman usul fiqh ce imanuka la yakhlu min tardidin mun fahimci wannan to risala ma wannan ba iya fasara ta daidai sai za ka daina jin tsoron su in ka rabu da su sai ba su yi maka asiri dukkan mu nan ba gashi mun rabu da su ba me suka yi mana ba abin da suka isa su yi mana sai abin da Allah ya so sun yi binne binnen su ba abin da basu binne ba dan akuya ne da rai a saru goshin shi eh, rago ne a binne shi a tsakiyar anguwa duk sun gama wannan kafircin ba abin da ya faru sai yasa an ce muku mutanen nan arna ne sai ku ce ba arna bane fa Allah mutane suna mamaki ne kafirci suke san ta kafirci akwai sanda aka sai rago da ran shi da ran shi aka yi asiri duk aka kewaye ragon nan da laya aka je tsakiyar wata anguwa cikin anguwannin nan da nake karantarwa aka je wai aka yi wa asiri aka yi ta lallashin jahilan ku yi haƙuri ya tashi aiki su kuma jahilai kasan jahili oh wallahi ba abin da tausayi a rayuwar duniyar nan sai jahili duk sun kawo gudunmawa sun bayar shikenan alhamdulillah kura ta mutu mun huta shikenan ran a karatu kwana ɗaya muke a lokacin sai karatu sai zo sai zama karatu aka ce kwana biyar na ce wannan kwana sai aka lallashi jahilan na ƙarshe yake yi na ƙarshe ne wai na ƙarshe ne shi kenan sai karatu ya zama kwana uku har yau shekara biyar har yau shi ne Allah yake cewa afa in muta afa humul khalidun suna farin ciki wai ka mutu ku dana eh, ku bari in Allah ya ajali na na mutu sai mutu in huta za ku huta kuma wani wanda ya fi ni zafi zai hau sai hau sanda malam bakar gume mutu ya kuka yi farin ciki kuka yi kai ya mutu kun huta ya mutu ya mutu ya mutu an huta Allah ya ƙara nauyin ƙasa ba haka kuka ta yi ba sai Allah ya tona asirin ku fa sai kuka ji waɗannan ba sa kwana shi malam zai ce aw to hadisu a hankali Allah ya shiryar da mu a mu za mu zo sai a buɗe sai a faɗa duka kwafa za ka yi hijira za ka yi ka sai da gidanka ka ba anguwar duk ma abin da za ka yi baki ɗaya shikenan sai aka ce ai ma gwamma gumin <laughs> haka shikenan Allah ne ya tona asirin ku ai dama yi ta lallashin ku har gida wallahi har gida malam malam Bakar Gumi ibn Nasir Kabara har gida ya je ya same shi haddaka yace ka ji tsoron Allah kai malami na ne nayi karatu a wurinka ba na fi ka ilimi ba kafi ne amma wannan abin da kuke ba daidai bane ku gyara dan Allah ba ba su hakkin su ba duk suka ki malam ya ta lallaba su da dabta ya zo ya kare musu wando a baya a Kano shikenan sai aka yi taron dangi aka samu wasu salafatu rahati yufsiduna fil ardi wala yuslihuna suka zo suka yi ta kuntuntuma kuntuntuma aka ce ayya kun fadi ana raddi da ilimi da bukhari da muslim da qur'ani ku ne da ashar wai sai malami ya wai wurin jahilai ya ce ayya halatta ayi ashar ko sai to dama jahili jahili ai shi karatun shi ashar to malami kai ka ce ya halatta ko sai suka ce eh ha ba sai suka fara kutuntuma kutuntuma wai an yi raddi kenan ka ce an yi raddi wai ya leko da kanshi an sare kenan na ce ayya kashi ya bushe a ciki duk kyallin karasawa ne su ma waɗannan duk ba sun yi raddi sun gaji ba an buga raddi an yi an yi an yi an gaji ayya dama ba karatu suke da shi ba ba karatu suke da shi menene suke da shi kawai zage-zage da ashar ashar kuma yana karewa karatu ne bai karewa mu yanzu muna da littafan da alhamdulillah ba alfahari muke ba za mu sa har mu mutu ba za mu sauke su ba ana nan ai ta tabawa ta su ba karatu suka yi a lokacin da ake ce mana ku je ku yi karatu muna yin karatu su ne mana sharri suna zagin malamanmu, suna zagin manyanmu. a lokacin nan muna karatu su kuma suna a shari'a, suna sa kasa dan izala mugun bawa jakin banza la'anan ne a lokacin abin da suka kware kenan sai suka waye gari duniya ta yi musu wani irin juyi wanda ba sa tsammanin ya san kaza sai su ji ya sani to yaushe ya karatu kuna can kuna sa kaset kenan addinin ku iri ɗaya ne da addinin kirista kiristoci waka suke kuma kuka zama mawaka ba shi kenan ba ji inda kaga kiristocin nan waka suke yi su ma sai waka ake koya musu ba a koya musu karatu a to in ba haka ba dan Allah ka ce kai ɗan tijjaniya ne an zo da littafin tijjaniya an ce tijjani kafiri ne ka zo ka kare ka zauna kana kwafa ba ma duka ba ma zagi mu yan izala tun wa'azin tarihin tarihin wa'azin mu ko na ƙasa ba duk wanda zai zo ya tambaya sai yayi duk suka kasa waɗannan abubuwa ba su da karatu to ba kai karatu ba kuma wanda ya ce maka kaza kafirci ne me ya kamata kuma waɗannan abubuwa in ba ku bar su ba fa duk yanzu kaɗan ake muku faɗe ake yi Allah zai kawo gwamnatin musulunci a ƙasar nan wallahi tallahi duk wanda ya tabbata kafiri ne ya ke dawo musulunta za a kashe shi ne muna gaya muku gaskiya ne tun yanzu kasa da ya dauka nan da shekara ɗari in Allah ya raya kasa din sai ku sa ku ji gashi nan ana bindige masu cewa kaza kaza kaza din nan har baiwa za a yi ta yi dan me zaka fito kai kafirci ya kyale ka ai mutum ya fito yanzu ya zama kasar gumin barawo an an kama shi an kashe mun gane ba haka ake yi ba to ina mutumin da yake kuma zai kafirce wa Allah kai tsaye ai huwa aula bil qatl sai fi cancanta da a kashe yasa gwamma ku zo ku gyara tun wuri amma ku koma ku ce wa ana kafirta waliyai su waye waliyai tijjani dai shi kanshi ya ce ba musulmi bane ma yake balle ya zama wali to dan me za a bata lokaci ana zagin manya su waye manya ku kun san ku ba manya bane tunda kun ki bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun gane wannan da kyau ko girman ka kawai ka bi manzon Allah ka ki bi manzon Allah kai ba babba bane malanta ku dama ba ku saka kanku cikin malamai ku Allah ya shiryar da mu Allah madaukakin to shine malam yace at-tasi'u na tara man i'taqada anna ba'd an-nas yasahu al-khuruj an shari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa huwa kafir duk wanda ya kudurta cewa wasu daga cikin mutane ya halatta gare su su fita daga shari'ar da annabi ya zo da ita wannan ya zama kafiri kamar yadda sufaye suke ai mun zo mun yi bayani ko su wai khawas suna da ainihin shari'a su ke bantattu ne suna da shari'a wadda yake daban da shari'a wadda annabawa da ammawa jahilai wai suke bi sai da muka zo da tafsirin qurtubi nan muka karanta imam al-qurtubi ya ce duk wanda yake da aqida irin wannan ya zama kafiri liqaulihi ta'ala saboda Allah madaukakin sarki ya ce wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan duk wanda ya kama wata hanya wadda ba musulunci ba falan yuqbala minhu ba za a karbi wannan daga gare shi ba wa huwa fil akhirati min al-khasirin kuma a ranar lahira ya zama daga cikin waɗanda suka yi asara al-ashir abu na goma daga cikin abubuwan da ke warware musulunci al-i'rabu an dinillah kauracewa addinin Allah bijirewa addinin Allah yi wa addinin Allah tawaye la ya ta'allamuhu musulmi ya zauna baya koyan addinin Allah wala ya amalu bihi kuma baya aiki da ainihin addinin Allah shikenan ya zama kafiri ka ji rashin zuwa makaranta din nan zai haddasa maka mai rashin aiki da shari'a shikenan ka yarda ka zama kafiri gashi littafi ne ya faɗa mu fassara muke kawai ka zauna da kowa ya shiga makaranta amma yanzu sai ɗaiɗewa yanzu kowa malam ne sunan wata riga kowa zama malami duk sanda aka zo a magana sai kowa ya buɗe baki ya magana amma kuma ba karatu yake ba wa dalilu qawluhu ta'ala dalili akan haka shine magana Allah madaukakin sarki da yace wa man azlamu mimman zukkira bi ayati rabbih wane ne yafi zalunci fiye da mutumin da aka yi mai wa'azi da ayoyin ubangijin shi summa a'raba an hasan nan ya kauda kai game da waɗannan ayoyi an yi mai wa'azi sai ya kauda kai ya iya ji ya iya koya ya zauna haka siddan Allah ya ce inna minal mujrimina muntaqimun lallai mu masu azaba ne ta ainihin ramuwa ga waɗanda suke masu laifi ne ma'ana kafirci da kangarewar da suka yi to Allah zai musu azaba ramuwa ce wannan azaba ga wannan laifi da suka yi yace wala farqa fi jami'i hadhihi an-nawaqid bayna al-hazi wal jad wal kha'if illa al yace duk waɗannan abubuwa da aka faɗi suna warware musulunci babu bambanci tsakanin wanda ya da nufin izgilanci ko da wanda ya da gangan ko da wanda ya saboda yana tsoron wani sai dai wanda aka tilasta shi to anan ne za a yi magana saboda wai mutanen ƙauyen ku ba su fahimci kaza ba in ka je sai ka yin wannan abu kuma yana cikin addini yana cikin sallah ko yana cikin azumi ko yana cikin wani abu saboda wai kana tsoron su ba sun tilasta ka bane kai ne kawai ka firgita daga gare su aka ce shikenan ka zama kafiri da a ce tilasta ka suka suka ce in kai kaza za mu kashe ka to wannan shine Allah ya ce illa an tattaqu minhum tuqa sai ka iya yi ka biyar da suke so saboda ka samu ka kubuta Allah ya halatta maka wannan amma kawai kai sai ka tsorata da su ma'ana baka tsoron Allah kenan izza za a rinka nuna mushrikai da yan bid'a jama'a izza za ka nuna musu menene izza ma'ana Allah ne ya ce mu yi kaza ko to bari mu yi gadan gadan su ma da suke yin gargajiya guzanci fa suke jama'a wanda ke yin maguzanci bai ji kunya yi maguzanci ba dan me kai wanda kake addinin musulunci zaka ji kunya kuna ganin yanzu mai shan taba ba kunya yake ji yana yawo yana shan abashi tare da cewa kowa ya san taba ba daidai ba ce, shi kanshi da yake sha ya san ba daidai ba ce. amma yana da sha ne kawai saboda tsaurin ido da taurin kai amma yana bayyana kowa ya gani sai kai kana addini ne wai kake kyamar wani ya gani wai dan kai maka surutu zargi ai an dade ba ai ba inda za a ci gaba da zargi mana kai kuma ka ci gaba da yi su sai su gaji ina fata an gane Allah ya shiryar da mu ba ku kamar yadda na faɗi ɗazu ba duk waɗannan yan ɗariƙan sun gaji yanzu sai ƴaƴansu waɗanda suke da zafin zafin balaga na ainihin shi'anci ko zafin balaga na shi'anci yanzu su ne su ma ku zura musu ido shekara nawa ne ko wata nawa ne akwai yara da suka tashi lokacin wai za su raya ɗariƙa a unguwanmu wai su za su raya ɗariƙa mace kaulaha ma ya zo da yake da ilimi bai raya ɗariƙa ba balle waɗannan waɗanda a filin ƙwallon nan suka girma shikenan suka taso duk sun tarwatsa yanzu waɗannan sun faɗa shi a wani ma ya daina sallan ma ba shikenan ba na ba kun mun gane wannan ko wa kulluha min a'zami ma yakunu khataran wa aksar ma yakunu wuqu'an fayanbaghi lil muslim an yahdharaha wa yakhafa minha ala nafsihi ya ce duk waɗannan abubuwa guda goma da muka lissafo sun fi girman haɗari sun fi yawan afkuwa ga jama'a don haka ya kamata musulmi ya kiyaye su kuma ya ji tsoron kai ya afka ga waɗannan abubuwa ina fata mun gane duk sanda aka ce ka za kafirci ne kuma kai kana yi wai sai ka ce an tone ka ko an kafirta ka baka da wayo ne kai dolo ne da kana da wayo da baka faɗi haka ba gyara kayanka ba aka ce ba cewa aka sauke mu raba ba aka ce ba sunanka aka kira ba aka ce yin kaza kafirci ne sai ka ji kana yi sai nake asirin ka ya rufu yau da cewa kai alhaji wa na ko malam na wa ne kaza to nan ne mai yiwa ka iya cewa an ci mutuncin ka tare da cewa shari'ar musulunci ta hukunta akwai inda ya wajaba ma ko ya kamata a faɗi sunan mutum ta amma kawai hukuncin aka fito aka faɗi wanda ya kaza ya zama kafirai kace kaji ana kafirta musulmi a'a musulmi ba sa yin waɗannan abubuwan duk wanda yake wannan ba musulmi bane wa yadkhulu fil qismi rabi' من من اعتقد أن الأنظمة والقوانين التي يسمون التي يسنها الناس أفضل من شريعة الإسلام ai ka san a kashi na hudu an yi magana dangane da cewa duk wanda ya kudurta cewa shiriyar da wani ya zo da ita wanda ba ta annabi ba ta fi annabi shiriya ya zama kafiri ko to ya ce duk waɗanda suke kudurta cewa tsarin mulki da dokoki na ƙasa constitution ɗin nan wanda mutane ne suke tsara su suna ganin cewa wai sun fi shari'ar musulunci kyawu da inganci ya ce duk wanda ya wannan ya zama kafiri aw anna nizam al-islam la yuslihu tatbiquhu fil qarn al-20 ko kuma mutum ya ce tsarin da musulunci ya zo da shi ba za a iya dabbaka shi ba za a iya aiki da shi ba a cikin wannan karni na 20 da ake ciki karni na 20 na miladiya yake nufi na kiristoci har yanzu ana karni 20 ne ba ana 1996 ba to ana cikin karni na 20 kenan musulunci kuma ba ana 1416 ba shi kuma ya zama karni na 15 kenan to wai mutum ya ce ai yanzu kai ya waye ba za a iya kaza ba na musulunci ba za a iya kaza ba to wannan kafirci ne aw annahu kana sababan fi takhallufil muslimina ko kuma mutum ya ce ai musulunci din nan tsare-tsaren musulunci su suka sa musulmi suka zauna a baya yau a duniya shine yasa suka ci baya da sun kama tsare-tsaren da yazo daga yammacin duniya na turawa da sun ci gaba wannan duk kafirci ne fadar haka aw an yahsura fi alaqati mar'i bi rabbih duna an yatadakhala fi shu'unil hayatil ukhra wai addinin musulunci suke cewa ya zama ya takaitu ne kawai wajen alaƙar mutum da ubangijin shi sallah da azumi da zakka da haji da sauransu to kai yadda Allah ya ce amma al'amuran da suka shafi ainihin ɗaya rayuwa ita ce ta duniya wai musulunci bai da mashiga anan wannan kuma sai a karɓi abubuwan da turawa suka zo da shi na wayewa kai amma sallah an za to sannan shi yasa ka kalli yadda ake mai da musulmi haka ake mai da su mutum ya je yayi digiri ya zama dan boko ya aske gemu ya daina sa dogon riga ya sa shat shikenan wai sai ran juma'a ran nan ne za a kawo ihrami da makawiya da farin carbi ka ji ƙarya fa duk yaudara ce fa wannan fa a ƙasar misira saboda yahuda ma sun gama lalata su har akwai gemu na ƙarya to ranar juma'a sai ka makala gemu shikenan ga naɗi ga tasbaha ka da ita kamar muzuru shikenan Allah kiyaye duk wannan yaudara ce wa yadkhulu fi rabi aidan man yara anna infada hukmin lahi fi qat'i yadi sariq aw rajmi zani al muhassin la yunasibu al asr al hadir yace har wa yau wanda di yake ganin cewa zartar da hukuncin Allah dangane da yanke hannu ko kuma jefe mazinaci wanda ya taba aure ko ya ce wai bai dace da wannan zamani ba to ya shiga cikin kashi na hudu shi ma yana zargin cewa shari'ar wani ta fita manzon Allah kenan dokoki din nan na jefe mazinaci duka da yanke hannun barawo da kashe yan fashi da makamantansu wai sai a ce waɗannan ba su daidai da wannan zamani da ake ciki ba to duk wanda yake da irin wannan aqidar ya shiga cikin ainihin waɗanda suka yi ridda ya zama kafiri wa yadkhulu fi zalika aidan kullu man i'taqada annahu yajuzu al-hukm bighairi shari'ati Allah fil mu'amalat aw al-hudud aw ghayrihima wa in lam ya'taqid anna zalika afdal min hukmi min hukmi shari'a yace har wa yau wanda ya kudurta cewa ya halatta aiwa mutane hukunci da wata shari'a wadda ba ta Allah ba wajen mu'amala hudarsa ta yau da kullum da kuma abin da ya shafi tsaye da haddi ko wasu abubuwa makamantansu ko da bai kudurta cewa wannan shari'ar da yake cewa a yi aiki da ita ba ta fi shari'ar musulunci to ya zama kafiri ya zalika kadista ba, استباح ما حرم الله ijma'an don in yi haka ya nuna ya halatar da abin da Allah ya haramta shi kenan da ijma'i Allah ya ce a yi hukunci da dokar shi shi kuma ya ce e, to ko da dai ya halatta amma kuma wannan ma ai ya halatta ya daidaita su kenan to ya halatar da wata doka da Allah ya haramta ta kenan wa kullum man istabaha ma harrama Allah mimma huwa ma'alumin min ad-din bi darura yace duk wanda ya halattar da wani abu wanda yake sananne ne a cikin addinin musulunci da larura tabbas musulmi sun san shi zina kamar zina wal khamri da ainihin giya wal riba da riba wal hukumi bi ghairi shari'ati da kuma hukunci da wata shari'a wadda ba ta Allah ba fa huwa kafirun bi ijma'il muslimin wannan ya zama kafiri da haduwan musulmi baki ɗaya. mun gane wannan da kyau saboda haka waɗannan al'amura su ne ƙarshen waɗannan bayanai da Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab yi al'amatul jazira Abdul Aziz bin Abdullahi bin ya yi sharhin su sai ce yace na'udhu billahi min mujibati bihi muna roƙon Allah ya tsare mu daga abubuwan da za su sa Allah ya fushi da mu wa alimi iqabihi da kuma Allah Allah ya tsare mu daga abin da za mu yi ya saka mu a cikin uquba shi wadda take mai radadi wa sallallahu ala khairi khalqihi ira da amincin Allah sun tabbata ko su tabbata ga mafifici cikin halitta Allah muhammadin shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wa alihi da mutan gidan shi wa da sahabban shi wa sallam Allah ya kara musu aminci mun gane wannan da kyau ko to saboda haka waɗannan al'amuran a takaice su ne abubuwan da in mutum ya yi su kenan ya zama kafiri a cikin addinin musulunci sai ka yi ƙoƙari ka ga cewa ka kiyaye su saboda me saboda in ba haka ba sai ka gama bautawa Allah tsaf sai ka je lahira kuma ka waye gari cikin ainihin waɗanda suka yi asara ko mun gane wannan to Allah ya kiyaye za mu cike lokacin mu da abin nan rage da bayani akan shirka a takaice shirka ita ce kishiyar tauhidi mun yi bayani akan tauhidi a jiya to duk abin da muka yi bayani na tauhidi din nan to aka sun shi shine shirka to shirka ta kasu kashi uku akwai shirkun akbar akwai shirka babba akwai kuma shirkun asgar akwai karama wa shirkun khafi akwai kuma shirka wadda take a boye take mun gane wannan ko dalili akan shirka babba Allah madaukakin sarki yace inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi ila akhir aya mun karanta wannan aya da azumin fasara ta wannan yana tabbatar da cewa shirka babba ita ce shirkar da yake in kai ta har ka mutu akan ta Allah ba zai taba gafarta maka ba har abada Allah ya kiyaye to ita wannan shirka babba din nan ta kasu kashi hudu nau'i na farko shirku da'awa shirka wajen kiran wani mutum ya rabu da Allah ma'ana ka zo kana kiran wani ka ki kiran Allah idan wata matsala ta same ka wannan shirka ce sa'annan sai kuma ainihin wato shirkun niyya wal irada wal qasd ya zama ka tashi yin wata ibada wadda Allah ake wa amma sai ka canza niyyarka ya zama ba Allah kake wa ba ba Allah kake nufi ba kana nufin a yabe ka ne ko a ce kai malami ne ko a girmama ka ko wata manufa irin wannan wannan ainihin ita ma shirka ce daga cikin nau'uka na ainihin shirka babba sai kuma nau'i na uku shine shirku ta'a ya zama kana yi wa wani da'a irin da'ar da ake wa Allah kana jawuwa ga umarnin wani kamar yadda ake son ka jawo ga umarnin Allah ko na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ma yana daga cikin shirka ainihin mai girma sai kuma na hudu shine shirkul mahabba shirka dangane da soyayya ka ji kana son wani a zuciyarka kamar yadda ya kamata ka so Allah ko ka so manzon Allah wannan shirka ce waɗannan duk suna iya sababar da me suna iya sababawa da ka zama mushriki fa cikakken mushriki mai tabbata a wuta a ranar alkiyama tun kuka lura yanzu abin da ake kenan an manta da Allah an manta da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama baki daya yanzu ana sakawa mutane ne son wasu karti a zuciya kawai mun gane wannan kawai wasu ƙarfi ake saka mutane son su a zuciya don me dan kai musu biyayya su kuma su samu cikakken abinci tare da kai wannan shine bayani a takaice dangane da abin da ya shafi shirka wadda take babba shirkul mahabba sai shirkul ta'a sai shirkul niyya wal iradatu wal qasd sai kuma ainihin shirkul da'awa shirka babba karkasuwar ta nan guda hudu tana faruwa a cikin waɗannan ne dan haka sai kai a hankali sai kuma nau'i na biyu na shirka shine da aka ce shirka karama mecece shirka karama ita ce riya Allah madaukakin sarki ya yace faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada wanda duk yake fatar yayi kyakkyawar haduwa da Allah ubangijin shi yayi aiki nagari kar kuma ya shigar da wani a wajen bautawa ubangijin nashi in ya shigar da wani ga sallah ko azumi ko jihadi ko na abiya ne amma kuma wannan aiki na Allah ne amma kuma niyyar shi ta nufi wani ne shikenan Allah ya kiyaye an zuriya kenan yana dan a gani sai kuma nau'i na uku shine ainihin shirka wadda yake hafi shirka wadda take sakayayya ko wadda take a fakaice duk waɗannan baki ɗaya shirka ce wadda yake za ta iya hallaka mutum ita kuma wannan shirkar ita ce annabi sallallahu alaihi wa sallama yake ba da labarinta kan cewa Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka min adh-dhanbi a'lamu manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama ya kasance yana addu'a yana cewa ya Allah ina roƙonka da ka tsare ni daga in yi shirka da kai da wani abu alhali ina sane ko kuma ya Allah maɗaukacin sarki ina roƙonka gafarta mini zunubin da na yi maka wanda yake ban sani ba to a shahid anan shine ka yi shirka ga Allah ka haɗa Allah da wani abu alhali kana sane ko kuma ka ainihin yi shirka da Allah da wani abu wanda yake baka sani ba ma'ana ka yi shirka wadda take a sakaye take a fakaice take kamar wanne shine irin wannan da ake cewa dan Allah dan annabi dan Allah dan annabi shirka ne cewa ake dan Allah shi kadai ko kuma dan a faɗi wata sifa ta shi muna son ka bamu kaza dan alqur'ani ka bamu kaza dan kaza kai sai a kawo sunan Allah ko wata sifa ta Allah amma dan Allah dan annabi shirka ce wadda take khafi a boye take shi yasa kaga wasu sun kasa ganewa da ka ce haka yi kuce sai su ce kun ji ba kauna annabi ba kauna annabi shikenan ina fata an gane to waɗannan al'amuran wajibi ne sai an karanci abin da ya shafi tauhidi da aqida sa'annan za a iya sanin yadda za a bambance su in ba haka ba za a dade ana bautar Allah kuma a ji ranar alkiyama a ci wuta Allah ya kiyaye Allah ya shirya da mu yanda wani mai tambaya to na'am na'am a an ah, ka same su suna yin tasu tunda an riga an gama jam'i na farko suka zo suka kabbarta to suna ruhin kinan kamar yadda ka faɗi haka ɗin kuma daidai ne to amma da ka zo ka same su za ka bi su a'a za ka yi sallar ka kai kaɗai eh sai ka koma gefe guda ka yi sallar ka shine abin da yake sunna ba za ka ce za ka bari sai sun gama ba نعم عليكم السلام na'am e wannan soyayya ce wadda ya zama kana son wani ne saboda yana son Allah ai shine da malam mai akhbar yake cewa wa an yuhibba lillahi kana son shi ne saboda yana son Allah amma kai baki daya ka manta da Allah kwata kwata kawai shi ka tafa a gaba in rawa ka samu malam ne kai ma za ka yi duk abin da malam yake kome baki ɗaya a rinsa ido ba a ganin kuskuren malami kawai komai yake ana gani daidai ne shikenan an hallaka kenan an ɗauke shi ya zama ubangiji Allah ya kiyaye wa alaikum salam na eh na Eh. ai mutumin da ya tattali taki ko zai yi noma ko ba shi kake magana ba ai ba shi ne rigakafi ba <laughs> muna ga baka fahimci abin da bahaushe ke nufi da rigakafi ba rigakafi shine a ce ga annoba ka za ta taho ko kuma ana tsammanin za ta taho sai a yi wa 'ya'ya da mata da kowa allura shine abin da ake magana a kai. duk wannan rigakafin da ake fa akwai kwararwa akan waɗannan rigakafin da ake duk wannan a ƙasar nan ko da ya halatta shar'an ayi rigakafi duk rigakafin da tun wanda ake mana muna firamare ɗin akwai cutarwa tun wanda ake a firamare ɗin akwai cutarwa shi yasa an za a rigakafi kai na firamare ka ce ka ya ce kada yi saboda me saboda yahuda ne suke son su cuci musulunci ku rinka fito da magana ƙarara dan su san mu ba wawaye bane ba kawai saboda yahuda ne suke son su cuci musulunci shikenan an koro ɗanka a makaranta gobe ka tasa shi ku dole sai ɗana ya yi makaranta kuma ba dole ba za a mai rigakafi ba a bari ba da lafiya sai a nema mai magani cuta ce suke yi Allah ya kiyaye subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika alhamdulillah